Batun sauya sheka daga jam'iyya zuwa jam'iyya ga 'yan siyasar Najeriya ba wani sabon abu ba ne, inda kuma da daman 'yan siyasa kan yi rawa da bazar jama'a musamman waɗanda suke wakilta a matakai daban-daban. Siyasar 2023 da siyasa ce da ke huskantar sauya sheka idan ana iya tunawa a baya-bayan nan gwamnan jihar Ibonyi David Umahi ya sauya sheka daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kawo yanzu dai ana ci gaba da samun gaggan 'yan siyasa da ke sauya sheka inda bayanai suka nunar a yanzu a majalisar dattawan najeriya sama da mutane bakwai ne suka sauya sheka daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp daga ciki kuwa har da sanata francis ali mukana daga jihar edo haka kuma na ji ta bakin wani ɗan jihar ta ido dangane da wannan dambarwa ya ce i am shime sivenus ondumba actually my opinion concerning a um, candidate defecting from one party to another for instance from apc to pdp yana cewa ne sunana mai su benus onumba ya ce ra'ayina dangane da sauya sheka da manyan 'yan jam'iyyu ke yi a ƙasar ta najeriya musamman jam'iyyar pdp da apc mafi yawancin 'yan takara daban-daban ba a yi musu adalci ba a yayin zaben fitar da gwani da ya gabata ina ganin wannan dalilin kenan yasa suke ficewa daga jam'iyya zuwa jam'iyya haka kuma wasu 'yan siyasa suna sauya sheka saboda ra'ayinsu ba ra'ayin jama'arsu ba. But this all for their safest reason that sunana gojuku fatin tsauraran ni a wurina ina ganin cewa adalci ne wanda wancan jam'iyyar bata musu ba wannan jam'iyyar wanda suke bata musu ba shi yasa suke soya sheka suna tsallake suna komawa wata jam'iyya abin da na gani kenan shi ma wani ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar ta apc alhaji abubakar aa gumbi ya sauya sheka daga jam'iyyar ta apc zuwa jam'iyyar pdp yin shawara ni da jama'a ta ta apc mu kuma pdp babban dalili guda kawai rashin adalci rashin gudanar da mulki na jam'iyyar apc wanda ka jagorar apc kamar ba dan siyasa ba ne don abin da dan siyasa ka ba kowa hakin shi abin da mutane ke so a ba su to sai kasance cewa shi wannan mutumin kawai kawai su suka daka ne shi ka daka haka kuma na tuntubi mai sharhi kan harkokin siyasa farfesa yahaya tanko baba shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usman dan danfodiyo da ke sokoto ko yaya suke kallon irin wannan sauya sheka na 'yan siyasa ke yi a yanzu wani abu ne wanda ake ta hasashe eh, musamman maganin cewa kami a gudanar da taruka na jam'iya da zaɓuɓɓukan fidda gwani akwai rigingimu da yawa a mataki na zaɓe cewa na ƙasa na gwamnoni na 'yan majalisu da kuma abin da ya shafi takarar shugaban ƙasa duk wa'in abubuwa an yi su mutane da yawa na da korafe-korafe ta wa'in abubuwa da aka gudanar a zaɓuɓɓukan da gwani su ne suke taruruwa suke haifar da rashin e, natsuwa da rashin aminci lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria